dangane da zakkan dabbobi shan aljam'u bainal mutafarriq dabbobin da suke daban suke kowanne na makiyayansa waɗannan na makiyayansa in an zo waɗannan ba su kai zakka ba wannan ba su kai zakka ba za a haɗa su don a fitar da zakka ko ko a'a <coughs> suna haɗe ne ta inda in an raba su su suna haɗe za su kai zakka amma in an raba su ba za su kai bisa da zakka ba za a yi haka saboda fa'ida a cikin addu'a aljam shine sharaka mutane su haɗu suna kiwo sharaɗin dabbobin a haɗa su shi ne misali haka ce tumakai arba'in ne misali wannan na da talatin da tara wannan na da talatin da tara kowanne na shi da kai misali to amma a haɗe suke haɗuwa fana da sharaɗi sharaɗin dabbobin na haɗe shi ne makiyayen su kaya mashayan su kaya waje ɗaya suke kwana ma'ana dabbobi ɗaya ke musu barbara ka za to shi ne sharaɗin ya zama sharka ke suna haɗe to in lokacin zakka ya kai ba za a raba su don su kasa samun misalin zakka ba shi a bar su haka cire zakka an fahimta za mu zo mu karanta sharuɗan duk baki ɗaya insha Allah to sa'an nan kuma wa'anda suke rarrabe wa'anda na kiwon tsakiya su daban wannan mutum ko wajen kwana su daban ko da ake wajen kiwon su daban iya zama na wajen kwana ko da ake wajen kiwon su ɗaya ne mashayar su ɗaya ko wajen kwana su daban-daban ne ba su sharaɗi bai ci gaba ba su zama waɗanda suke haɗu ba a kuma sai ya ɗauki sharaɗi wajen kwanan su ɗaya wajen ciwo su daya wajen shan su daya dabba daya ke musu barbara an fahimta wa'annan duk sai sun cika wa'annan sun tabbata cewa mujtami'u na kenan in an zo fitar da zakka in ya zama na aka rarraba su kowa ya ɗauki lashi ba za a samu misali ba aka ce ba za a raba an fahimta قال أخبرنا حناد بن السري عن حسين عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال يسي أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فجلست إليه يسي ميسار كان مرزق الله صلى الله عليه وسلم يا ذو مجد سيدنا جينا دورا فصنعته يقول sai na ji shi yana fadar cewa inna fi ahadi Allah na huza rafi'a labanin ai rabi alabani in an ji za su da zakka ba za a ɗauki wata zakkar dabba da ke cike da nono ko uwar karke ba wala illa Allah ya kuma rabi albadi ne rabi albadi wanda ke cike da nono ne duk ne garke har da shi na kan wannan abin ba nan sai za ka da barka kana kallo ga iyaye garke sai ka ji ka za ka ba duk sai har da shi ne ne ne ne garke za ka ga har da shi ko ko a'a kana kallo ga iyaye garke ga gaskiya ga wanda ke dusra mammu a fure da ka kula da barka sai za ka cire zakka a ciki ai ba za ka dauki abin da bar mara shi ba Allah ba kada kuma ka dauki wanda an taba su ne zargin zai yi shi har al'ararsa ishi la na akuza rabi alabari wala na jima'a bayna mutafarriqin mahallin shahid ولا نفرق بين مجتمع فأتاه رجل بناقة كوماء وقال ba. Ya ce sai wani mai garki ya kawo mishi dabba wacce take mai daraja mai kosasshiya mai daraja wacce take kamar iyayen garki ije a'a ba za mu karbi mai garki ya bayar amma ce a'a ba za mu karbi wannan ba an ce kar mu karbi irin wannan ga duba jini ko ko wanda yake su ne iyayen garki su ne hakkin garki su ne da sai za ka ɗauka garki kuma sai ya zama wani abin nan shi da kan shi ba shi ne a an ce kar mu karbi wannan ma'ana kar mu cutar da kai in an ɗauki wannan asirar ke za ka su zai ce fa a ba zai ce a ana farana har saboda komai sai an yi adalci har cikin yada addinin Allah har cikin wa'azi har cikin karantarwa har cikin menene da menene duk abin da za ka yi ba adalci kai addini ba ka saba wa Allah ba da an fahimta hakkin jihadi ba ka bane ba eh Khalid bin Walid da kada ta koje ya tsara Allah da ke sare ba jihadi yake ba ba ya kada addinin Allah ba manzo Allah ya kalli wannan halin ya kasance bai kwace kudinsa ya yi da don Allah ya yi da amma ya yi kuskure inda ya faɗi kalma bai kuma da ta shi ba manzo Allah bai san ruwa ya sa kada ka yaudaru da cewa sai kai malamin addini wa aziki karantarwa kake usul da da maguza kake ne da ne kai ma ka'idoji shari'a duk suna kanka duk iliminka jiya da addininka duk musulun da maguzawa in kana da kuɗi ya kai misali in kuma ka fitar da zakka ba wallahi kana cikin waɗanda Allah zai kama ranar an fahimta ai dalili zai na usman suna zuwa yayi manyan sahabbai suna zuwa jihadi ba ka bane ba amma kuma zuciyar su suna bani bai sun zakka ba suna cire zuciya kuma su bayar a taimaka ba da zakawa قال أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد يعني ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن قريب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا فأتى رجلا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika sa'i bishara ta sai ne kin wajen wani mutum fa atahu fasilan mahdula da ya ba dabba wacce ba ta da daraja mahdura wacce aka ɗaure hancin ta saboda kar ya nono ko wata ko wata rani ma'ana dabba ita tunda ba ta shan nono ita ya za ta zama kenan dabba fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ba'athna musaddiqan Allah wa rasulihi mun aika mai tara zakka na Allah da manzon wa inna fulanan a'tahu fasilan mahdura wani ya ɗauki guzuman garfi ya ba shi Allahumma la tubarik fi Allah karka sa masa albarka a cikin dukiyarsa wala tudlihi shi cikin shi kansa ko cikin dukiyarsa fa balaga zalika rajula sai wannan mutum ya ji labari cewa wannan guzuman dabba da ya bayar ko ko wannan karkatacciya da ya bayar ga abin da addu'a da Allah ya masa a kanta فجاء بناقة حسناء سيدي أوكو تابوة ذات يجاني شو فقال أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم إتو لا توبة لا توبة ولا لألا لا توبة لا لألا بمزوفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وفي إبنه اللهم بارك فيه ألا تيسع البركة أكتفى وفي إذن أكتفى لنبوبيسا kaga ya samu albarka kuma dabbobi su za su samu albarka ko bayan ya zamo ashkal kawai da addu'a manzon Allah ga shi ya zama wali Allah da addu'a manzon Allah babu salati ma'ana za ka zo neman zakka ba Allah sai ba ولست إلا an تؤمن به farkon abin da aka gabatar sadaka aka bai wa Allah mai sarki qurbani tsakanin haji da na abin da ya faru kowa ya je ba da sadaka kowa ya fito da sadaka ke iya bayar wanda Allah ya karba zai aiko sadaka bawan Allah na gari sai da ya shiga garke sa sai da zabe dabba na yayya wata ce uwar garke ko uban garke sai kawo baiwa Allah wannan ko mugun bawa rubun hatsi ne da shi da ya zai shiga <coughs> sai ya je cikin hatsi rubabbun hatsi sai ya dauko zai kawo baiwa Allah yana cikin tafiya ma da ya ga hatsi mai da kyau sai cire ya ce zai kawo rubabbun Allah sai Allah ya fata gudula min ahadihima wa ta yataqabbal min al-akhar qala la aqulan laka yace ai ba ai ba ka tarar ba isa ba inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin in ka ji Allah kai ma yau Allah zai tsare ibada amma bai sa yawa alku ba ya ce bara na je da canza ba ga wani yayi a da bai dace ba dai ne addu'a manzo Allah sai ne? Sai canza sai zamo ne sai samu aka sun addu'a ta farko to amma duk da dan wanda ya faɗa masa a'a tun da ya nace ya kasance ya kasance Allah ya kiyaye babu salatin imami ala sahibi sadaqa babin ne zuna liman limanin ruwa ko sanyi ko sa'i ko wane duk wanda ya kawo sadaka ta ko kai addu'a sanyi a خذ من أموالهم وتزكيه بها وصل عليه إن صلاتك سكن له وصل عليه كي الدعاء ko قال اخبرنا عمرو بن زيد عمرو بن يزيد قال حدثنا بعض ابن اسد قال حدثنا شعبه قال عمرو بن مره اخبرني قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in mutane su kawo zakkan sai manzo Allah yake اللهم صل على آل فلان اللهم صل على آل فلان وذكرك اللهم صل على آل فلان الله كثير الله كثير الله كثير الله كثير فأتاه أبي بصدقته sai ubana ya kawo sadakar sa ya ba manzo Allah fa qala ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allahumma salli ala ali abi awfa ya mutu addu'a ce Allahumma salli ala ali abi awfa wanda ake masa salati shi ne yayi ma wani kuma salati Allahumma salli ala ali abi awfa babu idza jawaza fi sadaqati babin da yazo na ne karbo sadaka in ya karbi sama da abin da ya kamata dole ya hukunci قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ له قال حدثنا يحيى عن محمد بن ابي اسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال قال جرير اتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الاعراب وإذ متى لنا العرب قول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تلك يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا ناس من مصدقيك mutane cikin waɗanda ke tara zakkan da suke aikuwa suna zuwa yazlimuna suna mana zalunci suna ce ta iyaka qala ardu musaddiqin ku ne ku kwantar da hankali ku yi hakuri ku yi musu abin da hankali su zai kwanta su masu karɓar sadaka ne ba karamin aiki su yi ba ko za ka je ka tattaro sadaka mutane ka kawo wani baya so ya bayar wani yana so ya bayar ka sha wahala kai ne ne, da ne. su ma aiki suka zo dai a ruhun ku yi musu abin da hankali su zai kwanta qalu wa in zalama idan ma za ko yayi zalunci qala ardu musaddiqin ku yi musu abin da hankali su zai kwanta kuma qalu wa in zalama idan ma za ko yayi zalunci qala ardu musaddiqin ku yi musu abin da hankalin zai kwanta qala jarir wa ma sadara anni musaddiqun mun sami'tu rasulullah min rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa rad yace tun da zai manzo Allah yana fada su uku masu karban masu tsara zakka din nan suka zo ku yi musu abin da hankalin zai kwanta yace tun daga nan duk wanda ya zo sai na yi masa abin da hankalin zai kwanta dan saboda umurni ne daga daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا اسماعيل هو ابن علي قال عمانا داوود عن الشعبي قال قال جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي من الله صلى الله عليه وسلم يجي اذا اتاكم المصدق فليصدق وهو عنكم راض bai tara الثاني karɓar zakka in ya ya bar wajen da yana cikin kwanciyar hankali wajen masu da hankali babu ihfa'i sayyidil da mala da gairar al-muqaddim babin da yazo hakimi ko daga ko mai unguwa ko masu ko shugaban jama'a ya ba da zakka ko sadaka da sarrafa ba tare da mai karban zakka ya ce wa ga abin da kuke so mu dauka ba قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا ابن اسحاق عن عمرو بن ابي سفيان عن مسلم ابن مدينه قال استعمل ابن علقمة أبي على إرافة على إرافة قوله يسي علقمة يا رب mahaifina ruwan da shugaban muka kauyen ko garin ko jama'a wa amarahu an yusaddiqahum yace yaje ya karbo zakkan fa ba'athani abi ila fa'ifatin minhu ni kuma haifina da aka tura shi ne shi ne ma ya tura ne sai in wani bangare wajen da da je da فخرجت حتى أتيت على شيء كبير لنفي تسيرين في محل جلسه ولتسجيل وهو من يقال له سعر سنة سعر وقلت يتي إن أبي بعثني إليك لتؤدي صدقة ظلمك يتي ما يتينا يا تورو لزوا غريك دم كبار الزكن دبوريك ما كنت أو كنت قال ابن أبي لون تسير يا كيك الأقوانا وأي نحن تأخذون والإيري ذاك الأوكا والإيري ذاك الأوكا قلت نختار حتى إلا لنشكر ذروء الغنم يكي زابا بكي أي سبون للسنن زابا سيمو أولا دون الزبا الشبر شيني أبكي كاما وانا سياسة هو بابا ياسة أولا حتى الشبر يكي دون الزبا أولا مكي واني جبال قال ابن أخي إذ يا أخي فإني أحدثك yake zan ba ka labari anni kuntu fi shi'bin min hadhihi shi'ab yace ni ina cikin wannan kwari a shi'b shine kwari da tsakanin duwatsu على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بين النبي يجي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتين دبو بنا تما قينا أنا كي ولا زوني وجاءني رجلان على بعير يمتعني في سكزوني أكر رسولي وقال تسكتي إن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك مو جكاد من الله لجوا بريك لتؤدي صدقة غنمك لو كباد زكا دبو بنك ثم كتل عوكتك qala qultu wa ma alayya fiha sai na tambaye su waɗanda suka ce manzo Allah ya aika su dinnan sai na tambaye su menene zan fitar a ciki qala shatu suka ce akuya فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشهرا يجي سيجي جنكو akuya ko tunkiya ko da yake kosasshiya lafiyayya mai nono ne kosasshiya ta koshi fa akhrajtuha ilayhi fa akhrajtuha ilayhi ce shafi suka ce ai wannan dabba alshafi alhali ga dabba ta kusa da ciki da kamar tana da ciki وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناخذ الشافع موضوع الله يا ادم الشافع الشافع شيء جبر بسجد تاوك وشيء ذاك بسجد لوك سجد يولد يعي هل بلد هذا ko ka je ka yi jiya a a daya za ka yi daya abu karin mai ciki guda nan wata ruwa biyu ko uku Allah ka rinja ka ciki yake a manzon Allah ya halarta da haka cikin bin Allah ke nan ko amma manzon Allah ya halarta da haka da kuma zakarar ta zai tashi ba mu yi ba hadin قال فعاد إلى أناس المحتاج يجي جنة جنة wacce ba ta kai wannan ba والمؤقات التي لم تلد ولدا وكان هذا ولد yake wacce ba ta haihu ba ta kai lokacin da in ai mata bambara za ta haihu amma wannan ba ba ai wannan ba fa ahrasuha ilayhi ma idan sun gashi فرفعتها إليهما إلى نكام فجعلها معهما على بعيرهما ثم انطلقا sai suka farma suka farma ni na da ya ɗauko wannan kalli wannan tsabbar an cire ta garke nan ya ya ya tafi ya tawaye yace a a manzon Allah ya hana mu karbi irin haka me yasa manzon Allah ya hana saboda komai a cikin shi cikin adalci kuma gaskiya ake waɗannan farfarnan gwamnati Allah na ko kace gwamnati ko ministoci ko gwamnati ko ko a a manzon Allah jama'a ya san gwamnati manzon Allah ya kace shi ba amma sai ce musu in kun je za ku karbi zakka kada ku karbi dabbar da in an karbe ta garke zai kawai zai ta zai samu kawaya ko hankalin ne zai tashi kun me ke dan koyi ba su kace muna bukatar abin da muka zo karba amma an ce kar mu karbi irin wannan a kawo mana kasa da haka zai je dauko kasa da haka ba su to haka ake so duk shugaba ya yi gaskiya in shugaba ya yi gaskiya tsakanin shi da Allah duk sa'a da ya ba da umarni a karkashin mulkinsa za a dauki umarninsa dole amma kana kasar abin da ba shi ke cikin zuciyarka ba waɗanda kake ba umarni sun san abin da kake faɗa ba gaskiya ba kai ma ka san sun san abin da kake faɗa ba gaskiya ba sun san ka san sun san abin da kake faɗa ba gaskiya ba da yaushe rayuwa za ta isa an zama a yi miki duk abin da aka tabbata kowa ya tashi da zuciyarsa saboda ubangidan kansa ya yake shi kansa ne yake duk wanda ya nemi ya hau mulki yana nema da dabbar don addininsa don shi da masu ƴaƴansa talakawa ba su gaban kowa talakawa suna gaban masu mulki ne akan magana kawai maganganu kawai in ba haka ba duk wanda ya je hau mulki da me yake gaza talakawa talakawa talakawa har a gama wannan mulkin talakawa ba su komai ba ba talakawa ne mukarraban ka ba ko inda za ba kuɗi za a ba mu mukamai za a ba kwanci za a ba mu menene wannan ba talakawa ba su ba masu karfi yaya za a yi talaka ya gani a kafa talaka ya ɗauki ɗan shi kai makaranta hankalin shi ya kai matarsa asibiti za ta haihu hankalin shi lokacin zafi ya ga wutar lantarki ta ita kunna fanka ta kore masa sauro shi da malaria har abada hankalin sai ruwa ba sai ya tashi da asuba ya ɗauki zarkoki ko yana layi a'a duk lokaci yana bude famfo ya ɗebi ruwa ya abinci ya yi arye abinci ya alwala ya sallah ya wanka har ta ji kwanta to an kula da talakawa abubuwan da za a yi talaka misali yanzu ka tashi da jin umara ko ka je aikin hajji don kalarka don ba don da don ba don sauriya bane ba kai ya ka ba za ka kai ruwan zamzam ba ba za ka kai wata da ke kila ba ba za ka je ka ga abubuwa kai da kanka kana gani ka san akwai bambanci to abin da ake so a yi sai a gina kasan ta inda talaka zai zauna lafiya zai sheka lafiya zai kwanta lafiya zai samu iya ba za a tabbare shi a cikin duhu ba mutum yana cikin karni na ga zamanin da ake ciki na duniya duk ta dawo haske amma an ɗauke ne ba gidan cikin duhu yake kuwa in akwai sauro dole yake tashi da malaria dole kaza dole kaza dole kaza sannan ka zara ta samun duniya tana samun kuɗi yaya za a yi a zauna lafiya wace hujja za a za a kafa a cikin ana son a zauna wallahi tallahi ana ba ta lokaci sai in ayi adalci Allah a zauna lafiya yana cikin karamomin da Allah ba sai na Umar sai na Umar saboda adalci ya rubuta wasiƙa da ya aika mutanen su su gudu masar suka je za su ne suka kasa suka aiko ta ce abin ya ce wa ke rubuta kaza duk wani in kana tafiya ne da kanka kanka bar su ne kai dai kuma da ikon Allah sai ya tsaya sai aka yi ne iska Allah ya hore masa sai da Umar iska saboda yana da adalci yana cikin sallah yana cikin sallah ya aika mutane su je yaki sai su soyayya na Ali ta yi su yana sallar ya bare kutuba yake ba sallar kutuba ya bare san jabal ya bare san jabal suka sauko su ce ya abin mumin ya kayi ku ne wasu magana kake fada yace na aika rubutun yaki ne ina ci sai naga kamar za a zo mun shi da yace ya sa ya tarjama da saurin dutse kamar bangare kaza ba za a sa ya shiga kunnen suka suka kare to wanda aka faɗa cikin su shi ne ya faɗa cikin al-barzala fi akhbar al-barzala al-barzala fi akhbar al-barzala wannan sai an tabbatar da wannan riwaya yace wata ran sai da Umar na zaune ya ka samu girgizar ta sa sai da shi sannan sai buɗe ka sai bai azanci kai ki bane ba ka samu na sai ka bada an fahimta to in kai adalci dole waɗanda ke tafi su yi adalci in kai gaskiya dole su gaskiya in kai amana dole su zama su amana amma kana magana sun san kai wane kai ma ka san sun san su ma sun san ka san sun san ka san sun san sun san ka san sun san ka to ake yaudara al'umma ake yaudara kowa haka zai hanyar gaba mulkin sa ya tsara kuɗi waje da kici cikin gida duk abin da yake so ya samu matarsa ta samu ƴaƴansa sun samu mukarrabansa sun samu hanyar tana kan yi kai masu za ta haihu azumi zai hankalin shi ya tashi har yanzu talakan ya tashi tafiyar cikin da asuba sai an ga layin ruwa ana neman ruwa kuwa. a cikin dare ba ba kauye har yanzu talaka na cikin wahala lokacin zafi haka zai fito baki ko baki kwata baki ko baki da ana kwance don a samu iska ta Allah sannan ga tsoron kun ce ga da Allah ya halatta kowa ya tashi da malaria ba haka ba har a gama mun haka wanda zai je haka wanda zai je haka wanda zai je to don Allah ya talakawa ba ana yaudara su bane ba yaudara su kuma komai yana da iyaka ba komai yana da iyaka duk kasashen duniya yanzu ba inda ke zaune lafiya ba sai ta har kasashen tura saboda ne saboda rashin adalci rashin gaskiya rashin amana ina zama da kai dukiya kake so ka tara yau da dukiya za ka wadatu yanzu za ka wadatu ba za ka taba wadatuwa ba dukiyar kasa za ta je a jihunka a jihun wanda kake so in ya shiga ku kai waje ku yi yaya yaya ne kasar tana nan yadda take daidai na da lalacewa sannan ko kullum za a yi bude ga kudin wutar lantarki ga kudin ruwa ga kudin jihar kasa ga abin da za a taimaka maka masalaka, ga abin da za a taimaka maka masalaka, kullum haka ake kuma ba abin da ya gyaru ko daya sa'annan kuma kowa ya san masu mulki yanzu aiko mutuwa su ne wannan ya mutu wannan an sauke shi wannan an kashe shi wannan yana da zai haka ka yi mulki ka gama ka zo kana neman kanka a cikin kasar da kake mulki kuma ka zo hankali ke tashi shi yasa kowa ya ji ko Allah Allah mana su sani kai la ya kula dunaka bayan azmiya idan wa ma atakum rasuluhu fa khuduhu wa ma nahakum anhu fadda wai saboda tara dukiyar kasa man fetur na kasa dinariyar kasa koko na kasa kuza da arziki za zaka ya tsare kuma yana yawo ne yana kewayawa ne tsakanin daga shugaban kasa sai mata da kisa daga gwamna sai mata da kisa daga minista sai mata da kisa daga wane ne daga yan majalisa daga yan sanata dukiyar kasar da yake kewayawa tsakanin su Allah ba haka yake yi ba kuma duk wanda ya yi haka kuma Allah zai tsaya da zai tambaye tun daga duniya ta kuma wallahi sai ya danda da kudansa ba abin alheri ba ne ba a can tsari na siyasa ɗin na rayuwa na zamantakewa al'umma ta farara, ta ji daɗi ya samu dama ta bauta samun Allah mara sarki don ta je ta hajji Allah na ne lafiya an fahimta قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن أبي سفيان قال حدثني مسلم ابن سفينة أن ابن علقمة استعمل أباه على صدقة قوله وساق حديثا قال اخبرني عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني ابو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث قال وقال عمرو وقال عمر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه فقيل من الله صلى الله عليه وسلم يجي اقرب زكاه فقيل في اكثر منعه جميل ولباوى الله فهذه ابن جميل ياتي بعد زكاه وخالد بن الوليد كخالد بن وليد وعباس بن عبد المطلب كعباس بن عبد المطلب babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ji zuba da zakka guda uku ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma yaktumu ibnu jamil illa an kana faqiran fa abnahu Allah ba komai yasa ibnu jamil ya hada zakka ba sai dai da talaka ne Allah ya wadatar da shi ibnu jamil kowa ya san kisarsa شيء بعد توكيد الظن ظن بما يشبه الظن اسلوب عربي فصيح توكيد الظن بما يشبه الظن ما يكتب ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله هذا ظاهر يقول لما قال تميه وقوم ونتنزل فيه ما اتذكر فقط هذا هيك توكيد الظن بما يشبه الظن كمان كمان يدفع توكيل المدح بما يشبه الذنب رحم الله اخي شهيبا لو لم يخشى الله لم يعفو توكيل المدح بما يشبه الذنب فأغنى الله sai manzo Allah ce wannan mutumin sahabi ba komai sai hada zakka sai dai ga talaka ne Allah ya da وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالد أما خالد بن الوليد فسير بعد زكاة ما أيضا مصر آدم me yake da shi dukiyarsa duk ya dace ya bada Allah to me ko zai ne zakka da zai ce a ba da zakka nawa shi halin قد انتقص أذراعه وأعصره في سبيل الله abin da ke mallaka ya ajiye fi sabilillah za je yaki za je kaza kaza kaza ya zama ya ba fi sabilillah to ne ko ke sai baya in zakka ke to akwai adadin adadin da wanda zai dauka ya baya واما العباس بن عبد المطلب اما كان سيدنا عباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى من الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقه ومثلها معها yace wannan abin da yake ba da zakka don talaka ne Allah ya wadata shi amma Khalid bin Walid da ba kuma shi adalci ba kuma ce ba da zakka da amma abba babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadakar sa tana kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a wa mithluha ma'a ina ma na sadaka tana wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tashi bukata aka samu kamfanin kuɗi tsakara sai mu aka tarbi sai na abbas da ba da zargar ta shekara biyu za a ɗauki a biya su bukata yake ma'ana an ranto su zakai bai ba shi kama da ya kai yi sa kama da zakar ma'ana an ba da zakka ta fi lokacin shi ruwa. babban manzon Allah ke ya ba da an fahimci wannan hadisi ko قال اخبرنا احمد بن حفص قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم بن الرحمن عن موسى قال حدثني ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه مثله سواء wannan hadisi da za mu karanta akwai rauni a cikin قال اخبرنا عمرو بن منصور ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسره عن عثمان بن عبد الله بن الاسود عن عبد الله بن هلال الثقفي قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولا يزول شيء يا ام الله تيجي كيف اقتل بعدك في اناق او شاة من الصدقه يا رب الله اي باين كابا مقاتل كيرتا السجن سبوجا تأفيا irin sabo sadaka saboda wahala din ko in aka ji za a karba in ka dora mu ne garkin wahala shi ma zai jayayya sai kuma yi kace hankali da kai yace ai bayan ka karba bari irin da an halaka da da an dace da ai ne kaza da ai ne kaza to da ka karbi karamar dabba zai tayar maka hankali ma na kare ne fa qala laula annaha kunta fuqara al-muhajirin ma aqadtuha to sai ya shi. yace manzo Allah ba dan wannan abin ana karba ne ba sadaka ba ai da to hadithin bai yi ne ce ba ba sai an ba ta wani ayi an fahimta zakatul zakatul qayyi zakkan doki dokin hawanka motar hawanka gidan zaman ka, akwai zakka a ciki ko babu akwai bambanci tsakanin motar hawanka da motocin da kake tsaya ka tsara kana sayarwa su zama haru da tijara ke dukiyar da aka samu ciki za a fitar ba ga bane ba haka gidan haya to amma motar hawan fa, in ka yi miliyan nawa za ka san saba zakati har ka doke hawanka ba za ka saba zakati قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا منظور الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه محل الشاهد ولا فرسه ma'ana duk ba duk wani mutum ba wa kan da mallaka da dabbu doki dabban da take hawa babu zakka قال اخبرنا محمد بن عاشر الحاكم المروزي قال حدثنا محمد ابن الوضاح عن اسماعيل وهو ابن اميه عن مسعود عن عراك بن مالك عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا فرسه لا زكاة على الرجل المسلم babu zakka a kan mutum musulmi kawo kuka musulmi din nan ne da kai ba na wanda ba musulmi ba za ka rinka kawo jin da ke eh, ina ma na kawo musulmi din hmm. eh. eh a la zakata ala batil sai ce al mutum musulmi mutum musulmi إيه؟ قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى عن مقبول عن سليمان بن يسار قال علاج بن مالك عن ابي هريره يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه سلف قال اخبرنا عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا يحيى عن حسين قال حدثنا ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرء في فرسه ولا في مملوكه صدقه babu zakatin rafi babu dalilin zakkan bawan da take mallakar ya zo a cikin wancan kuma zai yi mishi babu shi ma da mallakar قال اخبرنا محمد بن سلمة بن ابن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه ولا في فرسه صدقه في عبده محل الشاهد قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن قتيبة بن عراج بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرجه باب زكاة الورد باب يقول زكاة الأزرق والذين يكنزون الذهب والفضة فبشروا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم من ذا بينا أجر فاتن نسابي فيها كيلو سبعة من قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه عواقب الصدقه معنا اغفر كسد قوتي يا سير بعد بعد والوقية والوقية أربعون درهم والوقية آه، والوقية أربعون معنى بداء الوقية تيا حين يقام الجراب كما أربعين أربعين سوديار لو جينا تريد تشيد أذر طياقي والنساء المزارات wala kima duna hamsi zaune sadaka haka kuma garkin rakunma in garkin bai shiga rakuni biyar ba ba zakka a cikin hudu ne babu zakka وليس فيما دون خمس أوسق صدقة حتى كما ذكر in bai kai wusuki biyar ba babu sadaka wal wusuku sittuna sa wusuki daya za'i za'i sittin so biyar za'i nawa kenan dari uku sa'i din ya yi da kwano ko ko a'a ya fi kwano ko kwano ya fi ko zo daidai kwano cikin abin nan ruwa Sai dai da cikin ruwa nan ko ba sai an kara sama ko to sai in ka girbe abin nan amfanin gonarka in ya kai kwano ɗari to ya kai misali masara shinkafa wake hatsi ne ne da ne ne duk adadi saboda yake kasa da musu biyar bai kai misali wal musku sa, musu shi ɗaya ne sa'i sittin sa'i sittin su biyar sa'i nawa kenan sittin so biyar nawa dari uku kenan kwano ya kai kwano dari uku kenan ko to yanzu a kawai tsari ake cire zakka hafi a nan zangar ka eh? eh buhu goma kowane buhu kwano nawa ke ci kwano arba'in so goma kwano nawa ke nan dari hudu ya wuce ko ya wuce dari uku ake ba ya eh? buhu bakwai da rabi zakka ya kama a ba lallai ne zama kuskure ba ba ke da ba buhu bakwai da rabi ne zakka ko da shi yake buhu goma sai a bada mai buhu daya buhu bakwai da rabi din me za a bayar a ciki eh to shi yasa lissafin da aka yaka bada buhu ɗaya ɗin buhu bakwai da rabi ɗin ya kara lissafin buhu biyu da rabi yasa aka bada buhu ɗaya ba haka bane ba قال اخبرنا محمد بن سلمة قال عبان بن القاسم عن مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن ابي صعصع المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اوسق من التمر صدقه وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس زوج من الإبل صدقة قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي صعصع عن يحيى بن عماره وعباد بن سليم عن ابي سعيد الخدري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمس اوساق من التمر ولا فيما دون خمس اواق من الورق صدقة ولا فيما دون خمس زوج من الابل صدقة قال أخبرنا محمد بن مسعود الكوفي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى ابن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي فعفع وكان ثقة حي يحيى بن عمارة بن أبي حسن وعباس بن تميم وكان ثقة عن أبي سعيد بن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمس عواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أو ست صدقة قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عاصم بن سمره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق لا يعفو لا يتسوش لا يأتي باب زكاة التنبايك وباوك فوق وجنبوك لكي هوا فأدوا زكاة أموالكم وبعد زكاة يومكم min kulli mi'atayn khamsa ko ina da kulli mi'atayn khamsa da dirhamin قال اخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الاعمش عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق وليس فيما دون 200 زكاه درهم كسد درهم تجيب babu zakatul kulli babin da yazo na zakkan walawalar da mata ke ado sarka wuya da ɗan kunne da zabba da warwaro a hannu akwai sarka a kai ko babu zakka sai malamai kuma tare juna ilimi imam malik imam dar hijra imam shafi al-baghdadi imam ahmad ibn hanbal bin shaybani duk suka tafi kan babu zakka a cikin gwalagwalan da mace ke ado da shi imam abu ya ce akwai saboda me ya ce a yaji wannan zai na yi da masu haɓa wannan shi ma yana cikin an fahimta aljuhu suka ce babu zakka a cikin gwalagwalan da mace imam abu hanifa ya ce akwai zakka an fahimci wannan matsalar sai malamai suka zo suka yi ijtihadi suka ce nassosin da suka zo ko da yake ba su inganta ba wannan hadisi za mu karanta za mu ji abin da sarki ba faɗa mu karanta a cikin sai suka ce tun da malamai manyan malamai sun kari juna ilimi a cikin akan magana zarkan gwalagwalar da mata ke ado sai suka kasa gwalagwalar gida biyu tun da shi manyan malamai ba su zama sun ji babu ba, imam abu hanifa da sauran da yasu malamai sun ce akwai zakka sai suka ce sai mu kasa gwalagwalar gida biyu In shi ijtihadi ne na malamai wannan sun ce eh wannan sun ce a to ya za a yi da ce gwala gwalan da ake ado da su din sai muka samu gida biyu na farko gwala gwalan da mace take ado da su yau da gobe duk sa'a da za ta fi taro za ta mutum sai ta dauka ta kwata suka ce babu kwata a cikin wannan gwala gwalan da ta ajiye su don wadata wacce wacce ta sai ta shekara ma ba ta dauka ta saka ba suka ce wanda za ta ba da barka ne aka gani dangane da wannan istihadi eh bajuwa saboda manyan malamai da suka yi suka kari juna ilimi imamu malik imamu shafi imamu ahmad suka ce babu zakka a cikin gwalagwalan da ba mace ado da shi me yasa suka ce baiwar Allah an ce sai mun yi tabu ado kuma ko shekara ce ta aura ta sabbin da kai bai kare an dora mata wahala ko ba imam Abu sai ce a a tun da wala wala ne tun da wala wala ne kuma sun yi ce wannan nan ko da aka ce ta baya shi ne manyan malamai ko suka zo suka ce to mu za mu yi mazhabi wasa da tsakiya ba mu je can baki ɗaya ba ba mu je nan baki ɗaya ba sai muka jawo can kaɗan muka jawo nan kaɗan sai muka sai muka kawwana sai muka sai muka kirkiro wani mazhabin da ba saboda karkashin ijtihadi saboda kowane ijtihadi me ya ijtihadin suka ce gwalagwalan da ba su mallaka duka su kashi biyu gwalagwalan da ke tare da ita kullum za ta fushi za ta ɗauka ta saka ita dawo ta cire ta ajiye ko ta farki a jikinta suka ce wannan ba za a ci ta ba da zakka ba an girma wasu imam malik imam shafi na ba to wadata ta sa wadata ta sa tana da gwalagwalan su ma na ado ne amma a jiski saboda wadata sai ta shekara ba ba ta bukace su ba suka ce wannan sai aka ba musu doka da yake ce dokar ka ce za ta ba da fasar amma wanda ke sa kullum da ta ga je take ta dauko ta su saka ta je ta yi bikinta in ta dawo ta ce ta aje gobe ba shi za ta dauka suka ce ba za ta rasa a cikin wannan ba saboda ba ta kwamishina ce ba ta gwamnatin masu kuɗi ne gwanagwanan su mata yawa wani gwanagwanan ma na aje sai a shekara ba ta ba ta dauko su ba sai ta saka tana da wanda suke sakawa duk da cewa ya zama an tsaftace shi kenan ba bukatar da ake kullum ya zama dukiya to za su da zakka a ciki me aka gani dangane da wannan istihadi eh zuciya za ta nutsu a kai idan babu zakatul huli قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود امام النسائي بين مذهب السماء اتي زكاه الخلود ذكر واجب يقوم واجب واجب يقوم واجب اما حديث da ya kawo hujja حديث da ya kawo cikin babu yana nuna cewa imamu imamu nasai ya ya ya ta zuwa cewa wajibi ne a cikin zakka ina gura kullun azumi saboda wata ce ta zo da kan fitara da warwaro sai manzo Allah ce kira da kira sun je lahira Allah ta yi da saboda wannan zamu sai suke ce rubuta bai da kina ba Allah to amma hadisin da yake ne akwai magana kai ko qala akhbarna isma'il bin mas'ud qala hadathana khalid an husayn an amr bin su'aib an abihi an jaddihi anna mar'atan min ahli yaman atat rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bint laha fi binatiha maskatani ghalibatani min zahab wata mata ba yaman ya mutum ya kasar yaman da zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da yanta budurwa ta tashi ko ya kan hannunta akwai wala kwanai warwara ya guda biyu manya-manya fa kala sai manzo Allah sai asu ajira zakata haza kina da zakka wannan abu kala sala sai a'a sai a'a ba da ba da sai manzo Allah sai ayi su bi shi ayi sabura Allah azza wa jalla ijma'i wa qiyam wa rajul zai zaki ki ji daɗi ranar lafiya Allah ya miki warware wuta saboda waɗannan da za ki ba da zargar su kala da ke fakala a tuba ya ta cire duka فألقته ما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجيفه الله وقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر ابن سليمان قال سمعت حسينا قال حدثني عمرو بن شعيب قال جاءت امراه ومعها بنت لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ابنتها مكتان ناوه المرسل قال ابو عبد الرحمن خالد اثبت من المعتمر وين تدعو عبد الرحمن هذا في حديثا لسرور wannan babi irin wannan mas'ala duk suna da akwai rauni a lokaci ko a malamai na da magana to a kan wannan zakatul kuli an ya musu hazo shekaru arba'in baya ko sama da Sheikh Muhammad Nasir bin Albani ya ce ba a shi matsalar zama tana da wuya kan irin waɗannan abubuwa haram kusawa ma yayin wannan malamai kuma suka ce a a babu shi da yi zakka da shi muhammad sani ya rubuta ibn azari ya rubuta azari ya rubuta wani wani duk littafan suna da su duk muka karanta su baki daya shekaru arba'in baya kar ku zo zuwa ai an ce kaza ai albani ya ce kaza ai albani ya ce kaza bayan shekaru lokacin wai ku ba a ku ba wallahi sun ba a ku amma da sun suna ka fahimtar da ku sai suna fahimtar da ku matsala guda daya sai suka mai da ku bai kaya yasa da kun zo kun ji wata matsala sai ku sa wannan matsalan mun da an jarrafa ta na karanta na ke mun albani yana ji adabu da kuma na karanta na ke mai mutum hadi Muhammad Salim bi Allah ya tsare na karanta Ismail al-Azhari na ku sai maganganun da aka yi wannan shekarun nan jin sun ke gina aka ya mutu hazo alamin islami akan zakkan wuri sai da aka karanta zuwa aka tabbata zuwa kai shine aka zo an aka wannan ijtihadi da malamai suka yi na cewa wacce wanda take sawa kullum ba ta ta ajiyar arziki nuna wadata za ka sanya da ta an fahimta in ka tashi ka ce ai shehu albani ya ce kaza ai shehu albani ya ce kaza to wani albani shi ne yake wani malami shi abin da ya fada kasuwar da mako da haka zaka ɗaya wannan magana ba malamai bane ba malami bane ba to sai ka auna to zaka gani in ka bi bayan da baya in za ka koyi baya ka koyi baya amma kar ka je fai Ko in yara suna da yin zana sunan su albaniyu da albaniyawa ke matsala ko albani ko na zariya da ko kai da kuma babban albani zai ce albani zariya da zai ce zuwa buhari na suna zuwa kowace zari kowace zari zai ya fara zuwa hadisi ya karbi littafin albani duk waje na ya hudu sa ta sai na karanta wa shi ya zama malamin ciki sai ruwan zai zai karfi kowa a Najeriya sai abin da yake to akwai wa'anda suke yin wa'anda mazhabi azumi dai kama ranar arfa ranar arfa ranar asaba sai suka tada jima a gana abubuwan waya ba da wa'ansu har da ba ta da wani sun yi ba za a yi ba haka bane ba Sai na ce me yasa wai ai an hana azumi ranar asaba to wannan matsalar shehu albani Allah ya karba an tattauna wani shi ne ga wannan matsala yake اجتمع الحذر والإباحة فيقدم الحذر هل أنا أزمي رانا أصلا هل وليس أزمي رانا أرفا تلك سوسك هل رانا أرفا رانا أزمي أصبر رانا أزمي رانا أرفا بعد من إباحة بسيشتي آآ tunda an hana azumi an hana yin azumi ranar asabar to duk da cewa an ce ai azumi ranar arfa ranar arfa ta fada ranar asabar sai aka ci ba zai yi saboda ijtama al-azar wal ibaha wal qa'ida al-usuliyya annahu matajjama'a al-hazar wal ibaha qaddima al-hazar ala al-ibaha alaysa kadhalik لأن دفع المضرات مقدم على درجة المناسب ana zaune sai aka je goma na kiya da dutse ya gage da ne zaki na kiya kaje eh ka masa da dutse ba shi da zai ci baki ba su da dutse kai ba ai zai ga zacin baki ya ko za dutse an je ko da zakiya wanda za ka tare wanda za ka fara tarewa dabul bai madarrat muqaddamun ala jabal jalab al munad yake abinda aka aiki zai sa ina to sai mu annabi a a ai ba azumi ranar asabar za ta yi azumi ranar asabar ai ya dace ranar asabar to asabar nan su kauce ba kai azumi ba asabar wani asab ka zuwa na asabar wani wata asabar mata zo ba kai azumi ko ranar ana kiran ta ranar asabar ne ko ranar arafa ake ta ranar arafa ce yasa ku yi azumi ku haka su albaniyawa wai ba za su yi azumi nake wanda bai sai azumi wai ranar da zaka sai da sai wanda sai azumi ne wanda sai azumi ba kare sare ne ke tashi hankali a cikin har ana ta bayaniya hmm? <laughs> dama in matsala ta yi karanta to eh abin da ke abin da za ka haifar za ka tada da ba baka san wata matsala ba sai kwaya daya duk wata matsala za ka ce ai an ce ai wani ya ce kaza wani ya ce kaza to haka manyan malamai ke jami'ar islamiyya duk da suka ai sai ka gama mun ke. albani ya ce kaza albani ya ce to wa ba za ka na gairun albani wani albani da yake shi magana sa ba ta da kima ne to sai da sai ban da magana shehul albani ka san magana kowa ba sai sai da ikba magana ɗaya kuka sai yasa ba ku da abin da za ku auna sai wanda ya san biyu ko uku ko ne sai ya auna ya ba haka bane ba to babu maliki ba ta ne. اللهم اجعلنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يزيد من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم